fa'in ƙara ƙa'idun wai za a ƙara ƙa'idun idan mai magana ya ce ayyana dalilu ala anna da imani su mura da ya ina dalili wanda ya nuna imani ya wada wa'ina abubuwa da suka ambata na aiki wato muka ce ƙaunin kalbi wanda san wa amalin kalbi wanda san wanda jawarai to idan mai magana ya yi mana tambaya ya ce mana yana dalili a kan wannan wannan sai mu ce na biyu sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce al'imani imani shine an tu'mina billahi kai imani da Allah wa malaikati da malaiku ne wa kutubi da littafai ne wa rusuli da manzanni ne wa yawmil akhir da ranar lahira والقدر خيره وشره تقدر ta. تقدر شره وهذا قول القلب wannan shi ne magana zuciya amma amal da kalbi wanda ta. amma aikin zuciya da aikin harshe wanda ya rai da gabobi su ko ba dalili mu dalili ne kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi al-imanu da wasa ba wannan shirka imani wato rene saba'in da wani abu ne? a alaha mai ɗaukaka ta kaulu la ilaha illallah wato kun ga kenan cikin imani magana baki magana harshe ta shigo ciki wa adana ma karami daga cikin ta imadatul ala an tariq dokewa karanta daga hanya kun ga aiki ya shigo ciki dan daukewa ba imani ne Eh, ya shiga cikin imani na amma aiki na kunga an samu magana da aiki eh, a cikin abin nan eh, sha'anin imani cikin abin da mai littafi ya faɗa ƙaunar da kalbi wanda ta nufa amal da kalbi wanda ta nufa jawari kunga na aikin jawari ya shigo wani ya wasu a wata mana imani kunya wani rene na imani fa haka qaulul lisan wa amalu wannan ne magana harshe kuma shi ne aiki wa amalu shi ne aikin da dabobi doke karanta da mutane wal hayawu amalun qalbiyyu kunya aiki ne na zuciya wato hayawu amalun qalbiyyu aiki ne na zuciya wa huwa intikarul ne, shi ne wato karewa daga wata munawa wanda ke samun mutum wato sai ka gan shi ya noce kai ya ji nauyi wa ya tari da inda wajudin ma ya zama haya irin wannan yana gittawa mutum lokacin da aka samu abin da kalilin sai kunya to nan na aka samu wannan kunya wata bayyana da haga annal imani ya shimu da hadil ashiya kullum saboda haka ya bayyana cewa imani ya hada waɗanda abubuwa dukan su shar'a da shari'a wa yadullu da zalika aidan qawluhu ta'ala abinda ka nuna haka nan wa ma kana Allah ne ya imanikum Allah bai kasance yana walaka ta imanikum kala mufassirun masu tafsiri suka ce ai salatakun ila albayti ila bayti maqdis wato sai ya tambaya ne ga shi an dawo da Ka'aba to ai su can da bayti maqdis suka yi suna tambaya ya hukunce su sai Allah yake da aikin sallah ya imani ya ce a wa ma kana Allah ne bi a imani Allah ya kasance yana walaƙa da imani ko kun gani ashe aiki har sallah imani ta duka yana ƙarfafa magana mai littafi su masu littafai magabatan wato su sun a abin da kai saboda haka ta rubuta a ɗaya suka suna haɗi sai dai na baya ta kawo ayoyi su ba sai sun tsaya kawo ayoyi da ake ba su abin da kai yake rubutawa da su rubutawa da su shi na mai littafi rubuta littafi ne ya ce imani wato iya su kashi-kashi wato imani kaunin wa amalu kaunin kalbi wanda ta, wa amalu kalbi wanda ta na wancan wani duk ayoyin gana na ko guda bai kawo ba shi eh, bai ga sai ya tsaya magana kawo ayoyi ba kowa ya sani eh, don lokacin su ko kowa ya sani ba sai guda ba wanda ya rubuta mu da kayan da sun sani wanda ya rubuta ma dan roƙo ne na ramata ya sun sani ya rubuta wanda ya rubuta ma su duk sun sani saboda haka ba sai ya kawo su aya ko masu sharhi yanzu da sun kaɗan ba mu sani ba su gobe su ta kama na ayoyi da hadisai don mu sani da sun san ba mu sani ba to don mu sani su ko wa'ancan sun sani kuma sun san jama'a su sun sani da haka ba sai sun kawo ayoyi ba Allah ya gafarta mu shi yasa aka ce yanzu idan mutum ya yi imani ya gyara imani ne ya yi aiki yana iya samun ladar da ta kai kamar ta wanda suka wuce shi saboda su lokacin imani wato gaban zahiri karatu gaban zahiri don kana jariri da ta tashi ka ga abin da aka gidan ku zuwa duniya babu wanda aka kuskure ciki zuwa duniya tun kana ɗan jariri ayat qur'ani kan fara da kuma da hadisai to Domin yanzu sai da yanzu mai risala ya rubuta risala sai ya ce ya rubuta ma ɗalibin jan 'yan yare 'yan ƙanana haka alwuldan yare yan ƙanana yan eh, yare to su wannan na nuna lokacin lokacin nasu na haka lokacin musulunci shi a da tsari ko wata shi ko wani karatu za ka yi sai ka san addini da duk karatu na za ka yi akwai karatun eh, an na kimiyya a bayara. amma duka sai ka san addini kamin ka wada cikin kowa to yanzu wa yanzu ko wanda ya ce karatu addini da ya zai kamin shi kai ga risalar ne ya gane ka babban magana tun da ga manan da masu wa'azi ana ta rage ma ka ji mutum yana ta wa'azi kamar ka ce karfe ka amma haka ka ba shi risala yanzu kana gane da ya ka wura gare ta yanzu dole ko littafin yara na ɗan yara ƙanana a sauƙi manya ƙwararri da hadisi yara aka rubuta mu ran bi mai kurtabi da ya gama ya ce wa ƙwararri ƙwararri zata wulda waɗanda ‘yan wato kemar bin yara ya ce ƙwararri zata wulda waƙoƙin wargiya to abubuwan na wato sai dai mu yi ta yi ma Allah godiya don mu kuma muna ƙara gode ma Allah don duk da haka nan yanzu su can ƙasashen can da muka wani gaskiya yanzu bai wanda ya nuna bai musu yanzu dai a inda abin ya yanzu dai ai kuna zuwa maka kuna ganin ko dai da ta zan ba sa abin da abin ya in ka aje kawo kwasa daga mutum sai ka ya jaya ya jaya in ka kara matsuwa sai shi ruwa ya yawan mafarka in ma akwai baki akwai yan gida ba maka wani kanin ba na kasashen larabawa amma ko maka ai jira ne na adda karatu ba kawai abinda a su gwamnati ta rike da asiri kowane ƙauye sananne aka ɗauka a kai musu ya karanta da su ya wasu sallah. Wa zai mutu ya dawo ba. Tun da ni na hau mota daga Jidda zuwa Madina mun ka sai wani gari an ka tsaya sallah a kuwa. Wani ɗan gargajiya ya hau ba da sallah. Tsakani da Allah ni dai ba ni kyama sai don wani abu amma ban iya jin mai wannan kira a sallah. amma laraba ta sun kai ido da suka da gida da da su suna da tsawo sun ji kira a gaske da zai sun kira saboda ka mu muna da dama Allah ya taimake mu musamman dai muna haka ɗin ga Allah ya taimake mu don ko baka yi karatu ba sai yin kake amma dai karatu ko baka yi karatu masallaci shi ko ana ba da sallah ana ba da karatu ko makaranta shi yau ko ina karatu addini aka tafi kuma ana fatantawa kuma sai ka gama sai ya aji aiki ne ya so ya awa guda yana sauraron karatu awa guda wani ma yana kusan awa biyu sauraron karatu da ya gani to wasu wurare kana samun hakan ko cikin najeriya ma aikin hajji aka zuwa sai ka iske kowace hukuma a Najeriya tana shirya da malamai masu da to a wa'azi dai aka kai musu ana ta shi su dai su dai amma ku riba ku gani daga ƙasashe daban-daban in suna son tambayoyi ga aiki haji mai yawa nan suka tawa wajajen mu suna neman wanda ba su tambaya. Saboda ga mu Allah ya taimake mu gaskiya. sai dai mu kare mai godiya shi dai mutum bai gana abin da an kai laina na wani shiga gari shi ɗaya amma mu Allah ya taimake Allah ya ƙara taimaka yara ƙanana ka ga yaro wanda yaka sallah ka ka sallah ja ka ga wanda yaro ƙarfi yaka yin yanta Eh, shi na nake ce muku Allah ya taimake muku lura da abin nan wannan muna da taimakon Allah. kuma mu ƙara yi ma Allah godiya muna da taimakon Allah mu ƙara yi ma Allah godiya ko ka gan mu yanzu abin nan mace komi wata mace komi ta safe ta sa hijabi komi ta safe ta sa hijabi to ku ba ku ganin larabawa da suke ko maka abin da yasa suka yawo da hijabin nan su ƴan maka gwamnati ta don macen da ta fito da hijabin da makami da aka dole na ta tashi dole ba sai da shi ba ne da aka ku ta matayen afirka ga namu har da hukuma alaje ta ba ta kace ku jira in ta kawo maka yin fanna na aiki hajji da hijabi in dai ba ta da yadi da hijabi amma ku dibi su duk sai da aka yi da wani gele duk matayen afirka ɗan gajere gele gele kuna ganin duk gele gele su babba abin ban daga gaci mutum ko da yake ku zauna haka ko muku sallama da muku da hannu da muku da hannu da gaisa da gelenta da muku da hannu da gaisa ko ta magana haka nan na haka yanzu kuma tana hara da yake maza da ba su hannu amma can ka ga dattijo wai yan liman na an kewaye shi ana ta yi mai abin gaba babban malami na kawai sai ki zama sai ta rasu ta wuta ta inda ya ta kaba gani. Ta Afirka ɗin mai yawan ta haka na Asirin tangare kwa gani kusa gari mu. su suna da wani al'adu. da aboki na ya gaya min sakataren rada da kan alamu da islami dan shan suka zo wuri yi don su gaita da shi sai ga wata abin nan yar uwa ce wadda ka aiki wurin sai ta shigo don ta so ta gaita da malaman da sun ka tsaro shi malam ya ce na sai ya tashi ya sarbe sai ciki wala waɗannan malaman lalata saboda kake take wala kanta wallahi ba za su baki hannu ba kake take wala kanta ya ce so ne wato sai da an ka dauke ta ko da sun kaba wurin nan ba a dawo da ta ji kunya shi ke nita so ne an ce waɗanda malaman lalata ba su ba ta ka sa mai karjiwa an kai shi shi ka waɗanda ne wallahi shi ya ce da kai ne yake wato wallahi waɗanda malaman lalata kake da yake ba su wallahi ba su ba ki hannu nan ta faɗi ta sun wata da ta rufe ya ce kwasar da an kai shi mai waɗannan na yarda da shi don malamin ya zala an mu gode ma Allah mu gode ma Allah illa ne mu yi ta roƙon Allah cika da imani amma ya taimake mu gaskiya tare da shi saboda haka salloli da ayyuka alheri busar da karanta kasa da salloli da abin da ya kama da shi duka imani na wa mata na lawale, wale biya imani ko Allah bai kasance yana walakanta imani ko wa kanu mufassiru ai salata to inji masu tafsiri Allah bai walakanta sallar ila bai ce maqdis wanda kun kai bai ce maqdis fa samma Allah ta'ala salata imani Allah ya ambace sallah ya ce mata imani ma anna amalin jawarin duk da ko aiki ne na gabobi wa amalu abin nan kalbi wa qawlin lisan kuma aiki ne na zuciya ita sallah ko magana harshe ta dan duk qira'a da aka yi da harshe aka yi ta hada huwa mazhabu ahli sunnati wal jamaa wannan shine mazhabu ahli sunnati wal jamaa imani wato ya kunshi waɗanda abubuwa a ƙaunar wa amalin ƙaunin kalbi wa lisan wa amalu qalbi wal lisan wal jawari imani ya kunshi wa shumuduhu li hadhihi al ashiya al arba'a hadewa ce ga waɗanda abubuwa guda hudu la yani annahu la yatimu illa biha ba ana ne imani bai cika sai da waɗanda abubuwa ba bal kada ya kuna da lisan mu'mina yana yiwa mutum ya dan mu'mini ma a kan kalli ibadu da amali duk da ko ya dan yi jinkiri ga wasu ayyuka yana yiwa mutum ya yi wasu ayyuka cikin waɗanda bai wasu amma mumini ne abin da aka san ku gane in ya kammala waɗanda abubuwa imani ne ya kammala amma yana yiwa abin na mutum ya kammala wasu bai kammala wasu ba wannan bai sa a ce mai ba mai imani ba sai dai a ce bai kammala ba shi mai littafi ka san mu lura da shi lakin na wurin kusur imani da kadar ma na ƙasa sai dai imanin mutum yana nakasa gwargwaron abin da mutum ya kasa min amali yana aiki ka gani yanzu idan kana yin sallolin nabila kullum kana raka goma goma sai ka dawo kana shidda shidda ba a ce ma ba mumini ba amma dai muminin da imani ne yan kasa mumini wanda imani ne yan nakasa amma ba a ce maka ba mumini ba sai dai a ce mumini wanda imani ne yan kasa shi a ce saboda ka rage aikin imani imanin ka ya rage duk wanda ya rage aikin imani ta imani ne ya rage abin da wakalar ruwa ala sunna shi ya za ɗarifa tani mutane ɗarikoki guda biyu sun saba ma ala sunna ga sha'anin imani to ala sunna kun ji abin da imani ƙaunar kalbi wa amalin kalbi sannan imani alƙaunu wanda abin na ƙaunin wa amalu sannan ƙaunin kalbi wa amalin kalbi sannan wa wanda ta wa amalin kalbi wanda ta wal jawabi wato gaba da su amma akwai ɗarikokin da suka saba ma'ala suna ga wannan tarihi na imani mutaɗarrafa tani wanda kuma sun saba ma juna ne gehe haka ba ba ittifaqi sun kai ba amma dai su biyu sun saba ma ahlus A hatta ya bar da hula al murji'a dariqa ta warko ita ce dariqan murji'awa yaquluna inna al imana huwa al iqrar bil qalbi su ce a abin da imani hurci da zuciya kawai cikin zuciya kadai da ya da abu wa ma a da zalika abin da ba wannan ba falaisa min imani da cike imani su abin da suke cewa kenan su wayannan eh, jama'a kun gani eh, abin nan sabanin ƙur'ani eh, aƙida su ta saba ma ƙur'ani don ƙur'ani ya ce wa jihadu biya wa sai kanatta an fusa ƙarshe Allah ya ce musu kahirai sun kiyarda da hujjojin da waje Habibina, amma wasu tsanata an fusun can cikin zukatan sun tabbatar da hujjojin da na imani da kogi gaskiya na amma da baki sun yi musu Allah ya ce musu kare kun ga ashe faɗin baki a dole sai an haɗa shi da faɗin zuciya don zuciya ta waɗi baki bai waɗi ba ba a tafi daga tafin shi bai kawai sai zuciya ta waɗi baki ya waɗi amma idan zuciya ta faɗi baki bai faɗi ba ana nan daga kafirci ko dan mutumin nan da kuma ga mai kashin mutane wanda zai na wurin imani mutuwa ta same shi mala'ikun rahama sun kai jayayya da na azaba na rahama ƙarshe su sun karɓe shi ya faɗi da kai ne inda malam na farko ya ce tuba ni zo ya ce ya riga ya faɗi ya ce tuba to ya waje ba da zuciya ɗaya koyi ba sai ya tuba ni zo ya ce mai ya aikin ka ya faɗa mai ce to baka da tuba ya kashe shi ya wuce ya ce wajen wani mutum ya ce tuba ya ce ya ce tuba ka tayi amma ƙasar da ka hito mi aikin ka ya ce aiki na kaza ya ce to ƙasar da ka hito mugu ƙasa ka ko yanzu ka koma can kana komawa hakan bari in gaya ma wata ƙasa inda za ka koma ka zanna yadda ya kanu ya kai ƙasa nan sai mutuwa ta tawo mai mutu mala'iku rahama suka ce ai ya tuba ya tuba don ya faɗi don malaman gaji da shaida malaman gaji da zo wurin da malamin da ya kashe da malamin da bai kashe ba dukkan su shaida na gare shi to amma cikin zuciya kai mutum ya ba abin cikin zuciya kai wannan ba a ce masa muni wala hada kana al-iman la yazidu wa la yanqus inda don haka su murji'a imani bai karuwa bai rage a wurin su in ka yi aikin imani ko na wani imanin ka bai karuwa in ka yi sabon duk duniya da kai a fir'auna imanin ka bai rage kun ga akida su ta saba ma akida Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Qur'ani ya ce fa zadatun imana su ko sun ce a wannan su abin nan la'annahu iqrarul qalbi dan sun ce imanin su faɗi da zuciya kawai wannan su bi sawa mutane duk kowa da kowa duk kai wannan da insana alladhi budu Allah ana al-layli wan nahar lalle mutumin da ke bautawa Allah wani yake na dare da yini kalladi ya ce Allah ana al-layli wan nahar dai dai yake da mai sabon Allah wani yake na dare da yini a wurin wanda ka bauta wa Allah ko yau cikin bauta Allah yake bangarorin dare da yini da shi da mai sama Allah ko yau cikin bangarorin dare da yini sun gace duk wura ma da mun ma ce la ta kullu min din in dai ta bone ba ta yadda shi daga musulunci wani guda ba ta kara ne ko ne imani Mm. to shi na ko ɗarika da na ra'ayi wala wajen na a wurinsu da mun samu rajulan ya zani mun samu wani mutum yana zina wa ya tsirka ko da mun samu wani mutum yana sata wa ya ko kamar ko da mun samu wani mutum yana shan giya wa ya ta biya alan nasi ko kuma da mun samu wani mutum yana wa mutane ta'addanci wa rajulan akara shi ko wanga mutum shi bai cikin masu sabo bai cikin masu ta'addanci abin da na mutaki abin da na mutakiyan mutakiyan mai takawa ne lillahi ga Allah ya abin nan bari da anabil ashiya kula duk ayyukan can na sabo da wancan kai ciwon ga ya nisance su lakana inda al-murji'a imani wa wajen murji'a ga imani da kwaɗayin rama Allah duk guda da mai shan giya ya to shi ta abin nan shi ta tafiya yana faɗuwa da mai shan kunu shi alwallah shi ta sallah yana ta su juda su su duk guda da wawa duk kai suke kullum minan wala ya adabu dukkan su kowa ba yana da tun da ya imani da لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان إذا أيسا بتشكى cikin maganar imani a wurin shi yasa kuwa ganin duk wani wanda ya lalace sai ku ga ya ɗauko wata ɗariƙa irin wannan ya rufe don ta ya yi duk abin da ya ga duk abin ya ga dama lokacin malam sami tubun yana harkon abin nan ai irin waɗanda ɗari kokin na ya kafatawa da su ‘yan boko na ta fata kuɗin mutane suna cewa halal irin waɗanda fatawoyi na ya kai musu sai ya ce da mai sabo da wanda ka ibada duk guda sai ‘yan boko na ta shigowa suna ta sata kayan mutane to da yake Allah ba a zalimin bayi na ba duk kuma wanda ka ga yayi ta da irin wannan batawar daga wanda ya haukace sai wanda ya lalace ba ka ganin mutum ko guda na kwari daga wanda ya haukace sai wanda ya lalace to kuma ba za a iya warkar da su ba ba za a iya gyara su ba sai in haraba su da wani aƙida amma mutum tana cikin zukatansu to ba za su gyaru ba Allah ya taimake mu kuma Allah ya gafarta mana Allah kuma ya ƙara mana imani da tsoro na Allah ya shirya mana ɗiyanmu Allah ya sa masu albarka Allah ya kare mu ya kare iyali ya kare ɗiya ya kare zuriya Allah ya kare mu ya kare gidajenmu da ya mana maganin makiya da da na ciki da na waje Allah ya warkar da mu daga dukkan ciruta kuma Allah ya ba mu ikon kwana na waje ruwan sai dai mai gyaran ya ta ya dai ko injiman gashi na an gyara gyaran bai ba yana dan kawowa da kaga yana kawo in ya to da mai kari shi na iya kawo ruwa in ya yalo to da za a yi ayyaye saiti ko da ya ta yi to ina sabon Da to kamata ya dai in ya dawo zai shi diddi ba mina na kasa yana lodin a gyara shi don ta haka ya taho da ƙarfi ya koma da abin da ya kai mutane ba hmm. sai abin na sharwa suna. babu tare mutamanin hamli babin bayanin haramta kuɗin giya wal mai tace da matace wato ba a sai da dabba wadda kan mutu dabba matatta ba a sai da ita sannan ba a sai da giya duk abin da an kace yana sa mai shi aka ce mai giya alakamru ma kamarar akal abin da a giya abin da kare hankali ku yi hankuri ba su sigari ku bar ta giya ko ya hankali ko wata giya a kamar ma samar a kan ba wuri ɗaya giya ba shake ɗaya giya ba alhamdu ma samar da kan duk abin da ya rai hankali shi ya kace giya don ka kakkaji ana magana giya ka ce an shake ka suna shan giya sosai a'a ba su ɗaya ba har da ɗan ba su gari duk abin da ka rai hankali ya samu hankali mai shi ya kace giya kuma kun gani kama wani na gani kuma kun ji a da najiya yara in suna son su yi cin mutunci zai ce bari in sha mai kare guda na taba ta gari yan wari ka ce wallahi in ci mutunci ne ban sani ba abin da naka ji da wanda naka gani ko kuna ji ne kuna gani kuna jin su ko to ba ta kama ya kace ce bari in sha mai kare guda don ya wari tsaki yana ni ya haukaci bai jin tsoron kowa bai jin nauyin kowa lokacin jiya gani Hmm. Eh? saboda ta hau kwakwalwar na hankalin ya hita to sai dai in ya gama ya yi nadama to duk abin da kare hankali giya haka hadisi ya ambata wa rasan ma kamarar akal giya abin da ya rai hankali shi aka ce mai giya Allah ya kare kuma a nisanci duk waɗanda abubuwa gwargwadon iko ko mutum ya ce bai bari ga ga ayyuka ne da rayuwa ta yi yaka ganin wasu abubuwa shi yasa da yawan kuka ce ah, malam eh, ina tambaya ni ban shan giya ban cata ban kaza amma ko ni samu bai albarka to ai ba wani abu ne kana ganin ba ka shan giya ba ka zuwa inda aka bayanin giya na ga kari nawa ka samu na taba ba ka zuce su kuma ka ce ba ka shan giya wai ka shan giya gwangwani ba ko guda an gare ka ba iri iri ma gare ka na shaki kai kuma ka ce ba ka shan giya wani ka shan giya Allah ya gafarta mana sunan wata kisa wani abin nan mashayin ta ba kwarai tsabu su to kai ka kai kamar tsabu su kuma kan haɗin baka shangiya gaskiya abubuwan nan jarrabawa ce in Allah ya jarrabi mutum da abu sai lokacin da zai gusan mai da jarrabawa ya yi amma duk wanda Allah ya jarraba da waɗanda shaye-shaye za ku gansu in ka su kashi ɗari kashi kashi 95 cikin wahala su da ma'aikatansu da masu kudinsu da sauran jama'a su kashi 90 da biyar cikin ɗari cikin wahala su duk wadda kaga sun samu abu bai albarka duk wadda kaga sun samu abu bai albarka to a shi wanga abu bai kamata a nisance shi ai ba faɗa za ka yi ba sai kai malam ka mamin da addu'a Allah ya raba ni da waɗanda abu haka ya kamata ka yi amma waɗan kana hana tun da Allah ya sa hukunci kuma ya zartar da abinai kuma yana na yana aiki kama ya jayayya da Allah ƙarin layina ƙarin layina saboda haka sai ka to ka yi noma ka yi buwan shinkawa buhu ishirin ka ga masu dukka sai zuwa ba a ga inda kacar da katangar ka ba kuma ta wata ba a ga inda ka tashe ta ba ba a ji ɗaya ka da kawa a wuri ba a ga sabuwar riga gare ka ko kai ko mata ka ko iya ba ina kuɗi babu gwan masara kuma ko guda ka kawo gida ina kuɗi ina kai da su sun ta yi da banza kuɗin giya abu a kuɗin kiɗi in ji hausawa abu a kuɗin kiɗi saboda gudun kuɗin kiɗi ba su da albarka don na haramta قال الله سبحانه وتعالى حرم عليكم الميتة أحرم تامك تشن دبا ولا تموت إن بعد بروة تابا با والدم تجيني in dai wanda aka yanke dabba na jini ya zubo to a damar masu an haramta muku ci abin nan an عبد الواحد بن أحمد المليجي أكبرنا أحمد بن عبد الله النعيم أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أداء بن أبي رفاعي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله جابر يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ناشي عمل فتح شكرا دعمك شمكة وهو بمكة شيء النبي أنا مكة to can na aka yi shi yana faɗin abin da za mu faɗin inna Allah wa rasulahu lalle Allah da manzo ne harrama bai alhamdu ya haramta sai da giya duk abin da ka sa ma yi wanda aka kira giya to Allah ya haramta a sai da shi bai alhamdu wani mai wani mai tafi ya haramta sai da matacci duk wata abin nan dabba wadda an matatta ya hana sai da matacci Ah, abin da kan ah, eh, da kuma abin na alade wala mu da gumaka wakila sai aka ce ya rasulullah ara yi ta shi umar mai tafi ka ba mu labarin kicin matattu dabba in ta mutu suna haide ta sai su ɗebe kicin ta su yi wani da shi wayan wu yi dula da hasabuna ana sha ma jirage ya an sabon jirgi sabon jirgi ya an kai gama sassaƙa ta sai a kawo mai a shaha mai domin nan ba yi na yaka da cikin matacce na sai a sha duk alamci shi ko ina bai cajewa ya an kai mai haka nan bai cajewa to me a hukuncin haka nan wai da hannu bai hara aljuludu kuma ana yin mai da shi ga fatu in an ka je mai fata sai a shafa mata shi in an ka je mai ta fata in an ka je mai ta sai a shafa mata wannan mai bayan an je mai ta to ne a hukuncin wannan mai tunda ana wanga aiki da shi wayar gaya ga annasu mutane na kunna itila da shi ko zan ya itila a ci barbara kai sai a zuba mai bisa ga hitila a doko da lagwani sai a aza bisa to tana tashan mai din to haka na aka yi kitsin matacce aka yi wa kala la annabi ce kuwa haramu shi haramu la kana kuwa haramu mm. la kuwa haramu sun makala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inda zalika sannan manzo Allah ya faɗa nan wuri qatalallahu al-yahuda Allah ya la'ana yahudawa dan me inna Allah lamma harrama shuhumaha shi Allah lokacin da ya haramta mata kicin matacci da sadda ya haramta mata shin kicin ta wato kicin nan da an ka ce wa alal ladina haru harramna kullu dhi zubra har zuwa karshen ayoyin to wannan kitsan da an ka ce an haramta musu jamalu sai su narke shi sai su mai sai mai su sa cikin jarkoki don ma ba wa sai su zuwa shi ki ce an kai san mu ci yan jawo mu ba za mu ci wannan mai ba amma gashi ya sai zuwa ya sau abin da zai ci don ma ba wa sai su zuwa shi ba aka lusa mana wuce ci kuɗi ne to wannan abin da suke yi shi na abin na alƙatar ƙatar Allah da sai Allah ya la'ani wanda kan yi cewa kai sai ya saba ma Allah bai la'ana ta magiya amma wanda ka san shi nuna ma Allah kamar shi yana da wayo ya yi Allah wayo sai Allah ya yi hukushi da shi sai ya ce ya la'ani shi wai Allah na wa wayo yace haram na kitan na sai sun ka ceto haram na ci ne eh haram ne suka ceto ba mu ci sai sun ka tattara kitan su wuri guda sun ka sai sun ka ceto a so musu nama hmm. wannan wanda ba ce haram wai Allah ya so a waye to sun bar wanda ya haramta sun sauna su amma da kuɗin wanda ya haramta da shi yasa sai Allah ya wuce da su sai ya la'ani bi sosai wa? ba irin sata sun kai mai da yake kafa kama kira su ba sai sun ka tai kini na tahowa yau masarfin shurra saboda haka sai sun kai ramu kana asibiti sun ka bude hanya ruwa na shigowa to shi ko ki an rubuta mai duk inda a ganganan da tahowa to yanzu ruwan ga nan na suki amma can wajen katangar can da ruwa can kuma ga hanya ɗan nan kun ga ina a bakin ganga can sai a bakin ganga sai kihi ya zana ya ce can bakin ganga ce ya taru sai sun ga ya cika sai su wani sai su zaɓi eh, babu da za a yi dole ya bari gobe a sami shi da gobe ta yi sai su dawo da su da sayansu sai su Sai sun ka taho idan nan na abbakin ruwa sun kai rami ya kawo nan to in gobe in kihi ya gama ta sun ka daɗi nan to in gobe ta yi in za su kamu nan wurin yana nan da da haka ruwa ba su shiga ruwa na can sun taru can sai su buɗe can sai ruwa su dawo tsakanin nan da nan sai ruwa su dawo nan ya zama tudu tudu ga kiyi ga banza ba su buɗe nan ba balle ruwan nan su shiga na can sun buɗe sun yi tona yi ga nan ga banza ba su fi ba sa ɗaya aka yi su shi ka Allah ya rushi ya maishe su birai ya ce kunu kira datan yi. ba zama birori yi na kaskantattu saboda Allah bai son ka nuna bakar dubara wajen saba mai wai kana so kamar sai wanda bai da wayo shi shi an bai sa abin da ya kai ka san wata shi yasa kuwa ganin mai yawa dubarun yan kasuwa na yanzu kuwa ganin kai tsaye sai Allah ya kara mutum sai kuɗi ne su kari haushi ne na ya kai don ga dubara da ya kai nan da an kawai sai ka ji kana ganin mutum da kuɗi kawai sai ka ji an ce ba shi a kai kala imamu imamu ya ce bi tare mai ya bai ila kamar wani mai tafi ga haramta cikin haramta sai da giya da haramta matacci dalilin alata harima bai'i abin nan abin nan al'abin nan al'aimanu abin nan annajisa wato aini aini abubuwa na najasa aini abubuwa na najasa wa in kana mun tafi an ko ana unwani da ita wato ainihin abubuwa na najasa ko ana unwani da ita fi a hawali darura cikin halayen lalura to duk da haka dai wato najasa haram ko da ana unwani da ita ga lalura ita najasa to haram kun gani kamar yanzu matanka ya ce ka sai ka kwashe wani ya tuwa ce ina ce karka sai tuwa karka sai tuwa na jisa ta a na jisa ta ka sani amma ga lalura ana aiki da ya tasa daga gona amma na jisa ta kuma ka sani to karka ya ka sai tuwa kudin na jisa bai halitta ko za ana yi haka nan ko Eh, abin nan ka sirriki a sirriki na ko abin nan jami'an abubuwan da aka sato abubuwan da aka sato wa nawoyi da abin da ya kamata shi wa bi dalilu ala bai a jildar mai tafi qabla dibaki la yajuzu kuma cikin wannan akwai dalili wanda ya nuna sai da fatan matacci bai a halitta kamar a je ne kawla da baji kamar a je ne laye juzu zai halitta na ja saki aini saboda aininta najasa ce aininta najasa ce saboda haka bai halitta a abin a sai da fatan matacci in ba an je me ba wa amma ba da dibagi amma bayan an je me ko ya juzu inda aka cire halin wajen mai yawan malamai ya halitta li qawlihi alaihi salamu don cewa annabi ayyuma ihadan bi da faqada da bara duk wata mata wanda aka je mai ta zan mai tsari wa qala malik la yajuz malik ce ta zan mai tsari amma bai halitta a toshi ba domin ra'ayi da tun da ta zan mai tsarki yace wani ra'ayi da wanda bai shaye sallah yace dan asalin ta tana jaka wanga gyara da an kai mata bai sa ai sallah da dai don haka kai da kai kirki da wuta amma tana nan ta tsarkaka akwai umarnin da aka yi da ita eh in ji maliki ba akwai umarnin da aka yi da ita wasu ku sun ce sun ba ta umarni mutlaka saboda haka komai ana yi da ita har da sallah da abin nan amma dai kai tsakaninka da Allah ka so motsa ka je mi ba ka samun natsuwa kai sallah da ka kai dai in dai ka sa abin da hankalinka bai kwanta ba wa katalabu fi izami abin da fi izami ma la da lahu kuma malamai sun yi sabani game da kashin abin da ba a cin nama shi kashi ne abin da nama ne haramna to kashi ne wa wa bi mai tafi da kuma kashin matacci shi ma ana amfani da shi ko ba amfani da shi wa za ba kauma ila najasati wasu malamai sun ta yi zuwa ga cewa kashin matacce kashin abin da ba a ce wata wa ta tasarrufu biya kuma sun ce haram ne a yi tasarrufi cikin ta ba ya halitta wawa kawo da shafi shine magana shafi wa za ba kauma ila annaha la hayata fiha wa la al-maut wasu mutane sun ga ce to ai dabba wadda take ba a cinta kuma yanzu ga ta ta mutu to la ta biya babu rayuwa cikin ta wala illa al-mutu mutuwar ta ba ta sa ta zama tun tunda tana da rai ba ta zama halal to mutuwar ta ba ta sa ta zama a wala illa al-mutu wa hiya ba ba'da zawal az-zuhumati anha amma tana da tsarki bayan kumburin nan na mutuwa in ta mutu to zuhuman nan ta kumburin nan sai ta bushe in ta bushe dama ita ce a karantar wa gado bi da harata aji kuma sun ce hauren giwa halan nan wa wa kaula asabur rayi amma wannan magana asabur rayi ce to shi hauren giwa wasu malamai da ba a sabon ra'ayi ba sun ce halar na kunga kamar risala cikin da kunga ya ambaci halaccin hauren biyuwa ba haram ba ne abin da ya sa kuka ji ana magana hauren giwa ana ce mai abin nan haram kuma ga ta giwa halatta giwa ba ta yankuwa giwa ba ta yankuwa duk ga wannan ta bayan ta mutu an kadi ba ta yankuwa giwa hmm. ba ta yankuwa duk ga wannan ta mutuwa kashe ta an kai da kari da yaji sannan an kadi hauren amma mutum ya taho ya kama ta shi yanke ya dai bai ka yi kada shi yasa kun gaji ana irin waɗannan manganu bayan ita halatta ba jiwa ba haram ba ce to amma ya za a iya kai ga haurenta ba a jiwa sai an kashe ta ba sai an yanke ta ba amma in kana iya samun iko ka yanke in ka san kana da kare da za ka iya kama jiwa ka yanke girma da arziki ka yanke ta in kana iya haurenta na, ba ta kamuwa girma da arziki yiwa ai ita bindiga yan an ka sata an ka halibi ko sun suna bai inda ya mutu da halibin cikin ba a cinye su a ba a warauta da bindiga yiwa ai giwa ko tana daukar rai ba mai zuwa wurin ta don in ta haɗe mutum da halshen nan nata ta gama da shi duk wanda ta haɗa da shi ta gama da shi ba mai matsowa kusa gare ta ba mai jawa kusa gare shi yasa sun kai mata wannan hukunci ga ta halar sun kai mata wannan hukunci Ah, an yi abubuwan haku tarko na kamu har sun ka gama rubuce-rubucen su baya abin da ka kama giwa a iske ta da gare ba tarkon da za a yi ya kama giwa kuma a iske ta gare shi abin nan hatta galabai ta tana daure a kama ta giya a daure a yanki har sun ka gama rubuce-rubucen su ba samu abin da za a yi mata wannan ba shi yasa ba sa wadai ba giwa tana da karama cikin daji tana da karama cikin daji saboda haka kamar wada mai magana ka ce giwa ikon Allah to gaskiya na ikon Allah ce wadda ka kalle ce komi ƙarfi ne in mutum ya taɓa ta yawo hau ce ko mi kari ne tallo da shi zai ce kari ya faɗo ta kama ka hmm. ki kai tsaye ƙasa yana jira ɗan iccen na da sulbi bai da rafu shi tsaye ƙasa yana jiran ka jigo yiwa lankwashe ta kai ta kallin shi ka faɗo ta ɗauka a ba ta taba ka giwa ba ta da fada kuma sai an taba ta in mutane sun kai nawa cikin daji babu ruwan da ta wuce su wuce su yi ta abin da suka yi ta yi ta abin da ta kai su yi ta su harauta su kama abin da suka kama ta yi na ta harauta ta kama abin da ta kama amma in kun ka iske wani ya taba ta Wuranan duk wanda ta gama da shi kakkalli a tsaye daga tana wuce ba ci daga kakkalli mutane zai kai daga tana tsaye wanda kasa an taɓa doro na cikin ruwa Ta san doro na cikin ruwa an ka taɓa ta mashaya ta komowa inda jirage ka bi nan ta kai tsaye duk jirgin da ya to sai ta yi doro sai jirgi injini ne bai kai ga ruwa ta doro sai ta yi sama da shi sai ta kira sai sama sai ta doro sai ya faɗo sai caji gaban sai ya tsage shi kenan sai gaba ba mutanen takaci ba ba mutanen takaci ba jirgin dai taka tsage a mutane su mutu shi kenan ta kara gaba kuma wani jirgi ya biyo shi ya tafi a ganin shekarar nan da dore na tattawa an ka taɓo ta tattawa na yawo kuna ganin duk jirage gaba ɗaya kowa tsayawa da masu kamun kihi da masu injin don in daga nan in wuta na wajen a baskuta in ta tsinki jirgin nan ta noce kanta kanta bisa ruwa yake da ta noce kanta ya Allah ya to ba a rubin minti ba ta tsaya a sama ba ta kai ta babu wani ana haɗin ba a kashe zuba a kashe amma dole an ka ba da dama an ka samu ah, mutanen da sun kaɗai sun kalibe ta ta yi ƙasa don ganga ta tawowa ta to ganga ta nemi ku a ganga. yara na dariya ba ta hawa su bakin gari yara na dariya an ka zama tunan mutanen da sun kaɗai kama ta daga cikin jini. an kai ta abin da aka yi rana ta kwanda ƙarshe ta taso sun ka kuma ƙara mata da sai sun maka kashe ta an ka zama dariya to haka nan giwa ta gida ko da ba ga Allah ya tsare ka da abin shi ma kada dai ban ba ta mata yau amma an ce shi ma ya an taba shi shi na da banna shi ma an taba shi yana da banna to shi dai ban ga banna ta yi ba don duk killanin da ya ka daukar mu shanu na gaba su ce da komi ni ya ɗauki ta ne ya ta a ɗaya ya kai ya ka ɗauki ta ɓaci-ɓaci. bace ne shi ko ita ta ya ban taba ganin wani ya ta mace ba da haka ni ban samu kwace amma ku tambayi zafi ku jiya sai eh, ku tambayi a gado dai in yana wurin da ku tambayi ku jiya in yana da fada ni zai ban taba ganin fada ne na ban taba ganin kowa ta ba jama'a ya ce yana da fada Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro ne wa a zuhri na san min ulama as-salafi na iska wasu mutane cikin malaman magabata ya tamashadu na biya suna mashaci da hauren giwa wa ya nuna fiha suna ajiye man shayi cikin cikin haurenta kuma la yarawna bi ba suna ganin babu layi gari shi kun a ashe yaron na giya wani irin rungumi na har a ajiyar mai aka ciki kun a ashe wani irin rungumi na wa ibn sirina wa ibrahim la ba'ata bi tijaratil aji ibn sirina da ibrahim sun ce la ba'ata babu lahi bi tijaratil aji da sana'a sai da hauren jiwa. kun ga malamai suna sabani ga sha'anin hauren biyu amma waɗanda malamai sun yi sun ce ya halitta ka sai hauren biyu ya halitta ka sai da hauren biyu wa min hujjatin cikin hujjarsu ma ruwaya an saubana hadisin da aka ruwaito daga saubana anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam qala lahu lalle manzo Allah ya ce masa saubana ishari li mata tiwarai ne mina ajin ka soma faɗi fada a abin nan mun da ya guda biyu wanda an kai da hauren jiwa mina ajin na hauren jiwa wa mallam ya je wuzu bai abu kun ga kenan wannan hadisi ya nuna ya halitta sai da hauren jiwa tunda annabi har ya ce a so mu fada matu wa mallam ya je wuzu bai abu wanda ko bai halitta sai da shi ba قال شيخ ليس المراد من العاجب الحديث Adam fili cewar da ya yi a abin na ba yana ne da ya ce al'adu wato kashin giwa ya kani ba don haure kun ga kashi na da wasu malamai cewa sun kai ba shi ya kani ba wa na malmara da minu wato abin da ake ce matabal wa huwa agama abin na sulhatul bahari wato kashi na sulhatul bahari wato abin nan ba kunkuru ba abin nan yoma aka ce mata sulhatu wato mai mai kama kunkuru yuma hmm. suka ce kashinta wato a kashin nan da ya lullube ta haka malhon nan tata eh. suka ce wannan kowa ɗahirin yana da tsarki ka izamil hutu kama kashin kiyi wanda ƙashin ki yake halal na yuma ma halal shi ma na yuma ya halitta suka ce to shi na aka ne da abin nan na jiwa hauren giwa wa tarihu bayla kanzilu haramta sai da alade dalila ala hada aida shi ma dalili ne wannan da ya nuna ba wani da najasa wa ala anna ma la yuntafa'u bihi min hayawanati la yajuzu bai'uha yace kuma duk abin da bai halitta a yin wani da shi na dabbobi to bai halitta a sai shi misalan asadi kama zaki misali kare karen baki karen daji kun ga ana iya kamo shi a tawo gari a yi wani da shi amma kun taba ganin wanda ya kamo zaki ko irin wani da aka yi da kura kun taba gani kun ga shi zaki babu da za a yi wani da shi to tun da ba a wani da shi ba a sai sai wal kirbi da da abin nan bil wa dabbu dabbi abin nan a nau'i ne na dabba kun san dabbu mai dado wannan damuna amma wanga mai dalin sunan dabba ce ita da kuma wal hayya da maciji kun ga mutane na kiwon maciji amma kun taɓa ganin mutum ya haito da gida ne wada sauran dabbobi ka biyo mutum ya haito da gida ne mace bi nai kun taɓa gani don haka ba umarni da mace wala ƙarabi da kunama kun taɓa ganin mutum na taya kunama na biya ta yi. wal aqrabi da hankaka aka aqrabi kunama wa wal fa'arati da kusu bera bai halatta a yin wani da don ba a wani da ita wale da ata da shirwa war rakamati wato rakamati sunan abin nan sun suna shi ma wannan nasar shi ma sunan sun suna wa hasharatul ardi wa nawa da sauran kwarin kasa inda ba amfani da shi duk tsuntsun da ba amfani da shi duk kwaron da ba amfani da shi to bai halitta a sai shi shi bai halitta duk bai halitta amma dai ana jinga da mutum ya kawo maciji da cikin gida ya yi sai idan maciji na ba mutane tsoro cikin gidansu babu laifi a samu mai kamu ne ya kamo shi ya raba da gida dan idan an ka kame maciji da garin ga misali an ka kai shi can wajen yawo cikin daji an ka kai to watakila bai dawo ba amma don ka ɗaukai ka kai shi wajen giwa ta zo ko wajen eh, abin nan eh, kimba duk yana iya wayewa gari ya dawo hmm. a ya danganta kuma shi bai kama in kace mutum ya kama ma ba shi ya san wanda ya kai kashe ya san wanda bai kashe ba danganta gare shi wata shekara ba wani ya kashe maciji ta wurin ba ya yi ta faɗa da shi sai da ya kashe shi shi ko kwana biyu haukace yana ta kewaye gidan nan kowane dogaye da hamma su gidan ya tada hankalin su kowane dogaye ya yi

saboda haka masu kama maciji sun san wanda suka kashe har sun san wanda ba su kashe ba Allah dai ya gafarta mana mai ya yi mace zai cikin gida can cikin gari saboda su sun ka daɗe zan sun daɗe saboda gidajen sun daɗe amma nan sabon gari a irin waɗannan ana samun su amma ba su da saboda sabon gidaje sabbi na wa'ancan ko kakan kakan kaka da macijin na wannan ko ko shi da ya abi na da bai wuce shekara kala ciki ne ba saboda haka nan ana samun su amma dai ba kamar cikin gari ba wa bihi dalilin cikin wannan hadisi akwai dalili ala anna man araka kamra nasarani wanda ya taso wa jigiya ta banasari kaga kirsa da giya ta yi sai ka tusuwa au katila tanzira lahu ko ya kashe ma wani banasari alade annahu la garamata alai ba zai biya ba da annahu la samana lawa dan ba su da kuɗi biya ke dina ga ke a cikin shi yasa ko a ganin lokacin akwai shari'a nan aka ta yan mutane an kama mota ka na giya sai a ce a buge a kakashe kwalabe hmm, to don wannan dalilin Allah ya taimake mu ta mai karshe mai kyau Allah ya gafarta mana Allah shi ya yi mana Allah ya tawa mana asiri duniya da lahira Allah ya sa mai karshe mai kyau Allah ya shirya mana ɗayan mai sa masa albarka Allah ya ala mana su ga hanya madaidaici a damu da su Allah ya tawa mana asiri ya shi mu kunya ya kare mu daga dariyar mulkin mu ya warkar da mu daga dukkan cikin ya sa mu rika da kyau. ya sa a sanar da kowa mu yi kiyama ta yi kuma ya ba mu yi kwana da wannan darasi mu. a wannan